This is the voice of America. The following program is in Hausa. To barkanku da zuwa ga shirin sashen Hausa murya Amurka a wannan muryace kan mitoci 20 da 26 da 31 da 42 da 61. A Nijar kuma ana jin a gidan rediyon amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalol da kuma niyya a birnin kwanni a duniyar gizo kuma muna voahouse.com da sashen hausa.com to jama'a barkan ku da wani ali mustapha sakwata ne ta da ibrahim almasi garba a nan washington muna fatar kuna nan kalau kamar yadda mu ma muke a nan lafiya kalau shin wai ba shi ba ya kamata a ƙara kirkiro wa najeriya ƙarin jihohi da yankunan ƙananan hukumomi ai faɗin kirkiro ba wai don kasa ta ci gaba ne ba saboda wa'ansu 'yan siyasa da suke ganin su yanzu ba a yi da su ko in ke kawo jihohi su ne za su zama shugabanni za su zama gwamnoni za su zama chairman local government za su zama commissioner za su zama permanent secretary su ake kirkiro To, kun san da kamar da muka ga muku a mu na ɗazu cewa kan wannan batu ne ku masu mu muke son mu ji ta bakin ku kuna ganin abinda aka kirkiro din kwalliya ta biya kudin sabulun da har za a nemi ƙari saboda haka a shirya tun yanzu a ɗauki waɗannan lambobi biyu sifili biyu shida ɗaya tara sifili biyar biyar ɗaya da kuma biyu sifili biyu shida ɗaya tara sifili biyar hudu takwas kada a manta a saka plus one kafin a fara buga wannan lambobi din yanzu sai a shirya a sha labaran duniya. Assalamu alaikum masu saurari ga labaran. Hukumomi a Sudan sun ce an kama tsohon shugaban hukumar leƙen asirin ƙasar da wasu mutane saboda zarginsu da ake da yin barazana ga ƙasar. Ministan yaɗa labaran Sudan ne ya ba da sanarwar kamin a yau dinnan Alhamis, inda ya ce tsohon ministan al'amuran sirri Salah Gash na cikin waɗanda ake zargin. ya ce gash na cikin jerin wasu jami'an leƙen asirin soji da ake zargi da hannu a makarkashiyar da aka ce an shirya wasu shaidu sun ce sun ga wasu tankokin yaƙi da motocin yaƙi na dosar wata babbar hanyar birnin kartun da tsakar dare ko da yake da safe dai al'amura da alamar sun daidaita tashin gauran zaben farashin kaya da kuma fushin da wato mutanen sudan ke yi saboda rasa bangaren kudancin kasar na daɗa fusata su cikin watan wato watannin yuni da yuni jami'an tsaron sudan sun kama ɗaruruwan masu zanga-zangar da ke kiran shugaba umar albashir da ya yi wanda ya shafa shekaru 23 bisa gadon mulki. Yau Alhamis Amurkawa na bikin cika ciki na shekara-shekara na gode wa Allah wato Thanksgiving. Wannan biki dai ya zama al'adar iyalai a Amurka ta haɗuwa don cin nau'ukan naman talo da sauran kayan ciye-ciye. Bisa kiyasi dai mutane sama da 43 ne, wato 43 za su yi tafiye-tafiye na kimanin kilomita 80 don halartar tarurruka tsakanin yanzu zuwa ranar Lahadi. to amma akwai kuma wasu nau'ukan thanksgiving din da ke tashi a amurka ciki har da addu'o'i na mabiya addinai da kuma wasannin matasa wato tarihi ya nuna cewa an fara bikin na thanksgiving ne ranar wato a shekara ta 621 yayin da mazauna arewacin amurka na farko suka yi bikin samun kaka mai kyau bayan wani lokacin sanyi mai tsanani. To karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. 'Yan tawayen da suka kame garin goma a jamhuriyar demokradiyyar Congo sun yi watsi da kiraye-kirayen su janye daga birnin kuma sun buƙaci tattaunawa da shugaban Congo Joseph Kabila. Shugaban ɓangaren siyasa na ƙungiyar ah, siyasa ta eh, 'yan tawaye na m23 bishop jean marie runagi ya gaya wa kamfanin dillancin labaran reuters cewa 'yan tawayen za su ci gaba da zama ne cikin garin na goma su jira tattaunawa da shugaban kasar a halin da ake ciki kuma wani sabon fada ya barke a yau dinnan a garin sake da ke kusa da wurin da 'yan tawayen suka kwace da farkon wannan satin wakilin muryar amurka gabe joselo ya gaya wato ya gaya ya gama kaman da aka harbo na faduwa daura da sake ya kuma ce dubun dubatan fararen hula na gudu zuwa arewa ta wajen garin goma a jiya laraba mr kabila da shugaban kasar rwanda paul kagame da na uganda yoweri museveni suka fitar da wata takardar haɗin gwiwa inda suke kira ga 'yan tawayen da su daina kai farmaki su kuma fice daga garin na goma sun kuma ce gwamnatin demokradiyyar congo ta yi alkawarin nazarin musabbabin tashin hankalin hukumomi a pakistan sun ce wani dan kunar bakin waken taliban ya halaka mutane 23 a kusa da islamabad babban birnin kasar hukumomin sun ce dan kunar bakin waken ya tarwatsa kansa a wani wurin gangamin 'yan shi'a a birnin rawalpindi wajen tsakar dare na lokacin wurin bayan da 'yan sanda suka yi ƙoƙarin tsaye da shi don bincike fashewar kuma ta yi sanadin jin raunin akalla mutane 62 ciki har da yara da dama da safiyar jiya laraba wasu fashe-fashe daura da wani masallacin 'yan shi'a da ke birnin karachi da ke gabar kudancin pakistan sun hallaka akalla mutane uku suka kuma raunata akalla wasu goma sha biyar wani mai magana da yawun kungiyar talibai ya yi kirarin cewa kungiyar ce ta kai hare-haren biyu ya ce kungiyar eh, 'yan ta'adda ɗin na auna 'yan shi'a ne saboda sun yi imanin cewa masu aikata saɓo ne musulmin shi'a ɗin dai na gudanar da shagulgulan watan muharram mai tsarki ne kuma ranar asabar za su yi bikin wata mafi tsarki na ashura wannan rana mai tsarkin rana ce ta tunawa da mutuwar jikan annabi muhammad imam hussein a ƙarni na bakwai. To rafin ka almasi garba kuka ji ya muku labaran duniya daga Washington. To nan da yan dakikokiki za mu fara maganar bukatar kirkiro jihohi a Najeriya ko kuma kada a ƙara amma kafin sannan bari mu gama da wannan sakon tukuna. Masu sauraro albishirinku. ku. Daga ran 26 ga watan Nuwamban nan, sashen Hausa na murya Amurka zai so mu gabatar muku da sababbin shirye-shirye har guda bakwai, ciki har da shirin ciki da gaskiya wanda zai tunkari masifar cin hanci da rashawa a kasashen mu. Shi ya dauki kuɗi da ba kuɗinsa ba, ba kuɗin ministry dinsa ba ya dauka ya amfani da shi. Buri shine tabbatar da dakile wannan masiba da ke kashe ƙasa. da kuma tabbatar da cewa waɗanda aka damƙawa amanar dukiyar al'umma sun riƙe wannan amana. Za a ji shirin ciki da gaskiya kowace ranar Talata a shirinmu na karfe hudu na la'asari. Akwai kuma shirin da rashin tayi kan harkokin kasuwanci da tattalin arziki. namurin ka rinka gayyato gogaggun masana harkokin tattalin arziki jagabannin bankuna da hukumomi masu alaka da kudade don fede mana biri har rutsiya kan harkokin kasuwanci Shirin da rashin ta yi zai rinka zo muku ne a shirinmu na karfe shida na ranar Lahadi. Su ma matan da suka fice suna da nasa shiri mai suna kallabi. ko kun san rawar da mata ke takawa a fannonin al'umma daban-daban na yau da kullum ko menene asirin matan da suka cimma burinsu na rayuwa? Za a ringa jin shirin kallabi kowace lahadi a shirinmu na karfe takwas. Haka kuma mun kirkiro wani shiri na musamman don mabiya addinin Kiristoci da za mu kira bishara. ilimin ka shine ranka ka lura da shi da kyau kada ka tafi inda mugaye ke tafiya kada kuma ka bi gurbin mugaye sai ku kasance tare da mu kowace ranar lahadi da karfe hudu na rana domin sauraron wannan shirin akwai kuma mu na himma ba ta garago akan kwararrun mutanenmu da ke kasashen waje shiri mai ɗauke da cikakkun bayani kan rayuwar mutanen mu na kasashen Afirka da yadda suke samun nasara a sana'o'insu da ayyukansu a kasashen waje. Gaskiya wanda ke zan ne ne ɗan Afirka na farko da na fara samun wannan kyauta. Rago rago bai taɓa samun <laughs> bai taba samun wani cigaba a duniya. A dakaci jan wannan shirin kowace ranar Laraba a shirinmu na karfe hudu na la'asar. Bayan duka wannan akwai sabon shirin demokradiyya a yau da kuma wani sabon shirin ilimi mai suna nagari na kowa. Nagari na kowa. Ƙididdika ta gwamnatin tarayyar Najeriya na cewa yara miliyan goma sha biyar ne ke yawon bara a arewacin Najeriya. Za a ji wannan shiri na nagari na kowa kowace ranar Litinin a shirinmu na karfe hudu na la'asar. Saboda haka sai a ci gaba da sauraron shirye-shiryen sashen Hausa na murya Amurka kowace rana da karfe shida da karfe takwas na safe da karfe hudu na la'asariya da kuma karfe tara da rabi na daren agogon Najeriya. Sashen Hausa na murya Amurka duniya a tafin hannunku. to muna fata za ku jira wannan shirye-shirye shin kun san da najeriya ƙasa ɗaya ce ta zo ta koma larduna hudu ta dawo jihohi sha tara ta koma talatin da shida yanzu kuma wasu suna son a ƙara ya kamata a ƙara ɗin akan haka ne na kira malamin jami'a na sashen fannin nazarin siyasa na jami'ar ahmadu bello ta zaria dr sadiq abubakar don ji ra'ayinsa ya kamata a kar da eh, cikin jihohi ya isa amin ya isa haka in ka dubi jihohin da ake nema ai wato abin da mutane ke faɗa suna kaje ɗaya ne mutane na cewa wai eh, eh, eh, federal government ta ƙarfi tana da kai to a tsawo bakin ta kan harkokin jihohi to jihohin kuma ga su ba su da ƙanana ne ba ba ba su da wani karfi mafi yawancin su in ka kyale sun ba kuɗi da ke zuwa wajen federal government ba ba za su iya tafiya da harkokin jihan ba wasu yawanci ba su da kuɗi in kuma kake ta jihohi yanzu kuɗin wallahi gwamnati gidan gwamnati za a kashe ta akwai akwai jihar da ke kashe arba'in bisa ɗari kuɗin da ake aiko musu gidan gwamna eh, ake kashewa ba zai yiwu ba yanzu a kashe jihohi ba yanzu a Najeriya ina za ka kashe jiha in kace za ka yi arewa eh, in kace za ka yi arewa a eh, kudu za su waje abin ya isa aka ya kamata a wa'in su ma jihohi inda za a samu ne a sake mai da su a haɗa ka wasu jihohi ka samu kayan haka ka mai da su jiha ɗaya zai shi amfani da ka kira jiha yanzu a Najeriya ka ga ɗaya sai ka nemo gwamna za ka nemo mataimakin gwamna za ka creating permanent secretary duk board ɗin za ka sake creating saka ka ga duk kuɗin da ke zuwa jihar wato kai ma'aikata za su kashe ba ma'aikatan na kware ba fata za a kai kuɗin nan bayan kai haka za ga asibiti babu makarantu babu hanyoyi babu sai dai kawai kuɗi kawai ma'aikata 'yan kalilan wanda ba su kai kake ɗaya bisa kalilan na 'yan jihar su za su kashe kuɗin gaba daya Uh, Dr. Sadiq wasu na cewa ɗaya daga cikin dalilan da suke bayarwa na bukatar a ƙirƙirar jihohi shine cewa abin yana kawo ci gaba domin idan an bar su a jihohin da suke ciki yanzu suna ganin kamar ana nuna musu bambanci ko kuma ci gaban da ake samu baya kai inda suke. Ana karewa abin da aka faɗa ki tun da farko za a ci gaba in ka ce da jihohi sai ce wa'yansu ana danne su. To da ka kiretin kai wata me yasa akwai kamilu da yawa ko a jiha sai aka sake kirkiro aka raba su da ka kirkiro wani da suke suke cewa su ana danne su sai su fara danne su abin da ke faruwa kenan ba zai kare ba ba za ka taba samun jira da ba za ka samu wata kabila da tafi wani yawa ba abin da ke faruwa kenan a Najeriya. Wani yanzu bayan jihohi ma muna da yankunan ƙananan hukumomi kusan ɗari bakwai da saba'in da wani abu amma su ma su ma. Sai kuma ka ƙirƙiro ƙananan sai ka ƙirƙiro eh, local government. to akwai local government da na sani da yawa a Najeriya yayin da suka haka suke banda headquarter da aka yi ka ga eh, in akwai gada ne da aka yi tun kafin a kai kawo wannan local government ita ka sake gani ba wani ba tsari da aka yi ka tada mutane suna cikin talaucin su sai dai chairman din local government da kansula za su canza mota za su sa za su je umra za su je dubai da za su yi aure su kaya Eh, kaga sun sa su sa kayan ma da su kasashen laraba din ba fafawa su kan za su canza amma mafi yawancin jama'a za su ana barin su cikin talauci abin da ke faruwa kenan ai faɗin kikiro kikiro jiha ba wai don ƙasa ta ci gaba ne ba saboda su 'yan siyasa da suke ganin su yanzu ba a yi da su Con una gestión que yo you see the last no government, that's no government, that's no chairman local government, that's no commissioner, that's no permanent secretary. So I can you. Nigeria, to na san yanzu wasu ku sun kagara su fara babballo ra'ayoyi daban-daban kan maganar kirkiru jihohin nan da yankunan kananan hukumomi amma kafin ku fara bari ku ji wannan zagayo na ƙauye kai mutanen gari a cikin mutanen kai wani attajiri a cikin su zuma ka ɗauke marar hankali a cikin mutanen kai wani bako dari wani azalimi wani koshi cire hankali Yanzu kuma lokaci ne da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu shida ɗaya tara sifili biyar biyar ɗaya ko kuma biyu sifili biyu shida ɗaya tara sifili biyar hudu takwas domin a bayyana ra'ayi. To jama'a mun buɗe layuka mu domin ɗaukar ra'ayoyinku kan maganar ƙirƙiro jihohi ko yankunan ƙananan hukumomi ko wani kuke so kwaye mana magana akan shi bari mu share fage a jihar Niger. Halo? Eh, eh hello, ni da labaran a daku daga karamar hukumar Wushishi na local government. Mayan labaran kuna neman jihar Wushishi ne? A ba mu neman jiha, ai wanga jihar da aka muna in gwamnati tarayya ta gane, ai sun ishe mu tun da wayan gama ya muka iya da su balle a kara muna waɗansu. Mm. Wayan tun da wayan da muke da su mu bari mu gara wasu tukuru su taimaka mana kan abubuwan da muke nema ai ya a cika kara mana wani jihar amma maganar magana karin eh, ci gaban nan da suke kawo kai baka yadda da ita ba kenan ko gaskiya ba yadda da ita ba ranka dade hmm. to ma da kaga wani da muke da su yanzu ga eh. akwai ayyuka da suka sa gaba za su yi ba su yi ba tukuna a karo su a da zai lalace gaba daya to ma da mun gode ma labaran to bari mu je jibiya halo halo ina jinka to mi sunanka Yawa suna na Munir mai markaɗe daga nan an ɗan markaji zai lokar jami'a. To Malam Munir mai ra'ayinka ya kamata a ƙara jihohi da yankunan ƙananan hukumomin nan koya. a ni ra'ayi na gaskiya bai kamata ba kara saboda wa'anda jihohin da ke akwai da ƙananan hukumomin da ke akwai gwamnatin tarayya ba ta masu wani abubuwan da ya cancanta ba bare ma a ƙara wani saboda haka gaskiya ni kaina ban goyi ba na kirkiro yanzu a nan inda kake baka ga wani ci gaba da aka samu ina kace kana ina ne ma yanzu kana jibiya to a eh, nan waje jibiya baka ga wani cigaba wadda aka samu kan kirkiro katsina eh, to gaskiya eh akwai gaba amma gaskiya ya kamata a bari ya ƙara samun ci gaban cikin sosai amma gaskiya magana a kirkiro su jihohi yanzu ba ta so ba to ma da la ma gwamnatin nan da komishinoni da abin da suka kashewa ina suna barnan kuɗi ba gaira ba dalili ba abin da ta suna yi To eh, ba sani wannan malamin na nasarawa ne ko na jibiya <laughs> ne yake yato magana. Malamin nasarawa ne? Hello? Hello kana ji na To ban san kowa ne ne ya shigo ba muna shirin mu gabata an ce da akwai wani da ya kira daga jihar Nasarawa domin ya bayyana mana ra'ayoyi. A kun san wannan batu yana ɗaya daga cikin watutuwa kamar 43 da aka gabatar wa mutane. Bari mu je jigawa halo? Yalo da Ibrahim ne daga Jigawa. To Malam Ibrahim yaya me ra'ayinka game da batun jihohin nan da yankuna? Eh, ra'ayi na gaskiya ina ina goyon ba kirkiro jihohi da ƙananan hukumomi. Me yasa? ayyukan yi. Me yasa? A sakamakon su da shugabannin kawai suna ɗigon dukiyar gwamnati ne kawai Ba fara kirkiro ɗin kaga wasu sa samu ayyukan yi. eh amma ai hujjar wasu shine cewa in an kirkiro din ba wai ana sa kirkiro don amfanin jama'a bane ana sa kirkiro don wani yana son ya zama gona ko yana son wani abu a wannan kuma wannan kuma ra'ayin wasu ne amma mu gaskiya mu ra'ayin muna muna goyon ma kirkiro yanzu kana ganin kana ganin kamar jihar nan taku ta jiga malam Ibrahim ya kamata a ƙara mata wata jiha a sake tsaga ta koko a ta yadda take ne a muna goyon ba a bar jigawa amma karana amma muna goyon ba karana wani karana hukumomi to madalla to mun gode to kun gani bari mu bar najeriya ma mu je kasar chadi halo wane ne daga chadi kamar ina jin wayannan chad din kamar ta chad kana nan ina wanda ya kira daga chad to idan eh, ina jin layan ka ya tsinke kai kokari ka kira da ka kira za mu samu dauka mu ji abinda zaka ga mana daga can chad za mu sa da kila kai ma din najeriya ne da ke ce yana ke son ya bayyana ra'ayi akan wannan to kamar da muke cewa wannan yana ɗaya daga cikin batutuwa 43 da aka gabatar ma mutane domin su bayyana ra'ayoyi bari mu koma jihar katsina alo wane ne alo ina magana daga da akilu muhammad wani daga jikamshin jihar katsina to ma da akilu kana so a ƙaro jihohi da yankunan ƙananan hukumomi ko ya ƙwarai da gaske muna buƙatar ƙaro jihohi me yasa sai ƙara buɗe da ne samun sana'o'i da kuma ayyukan yi idan ka duba yawancin jihohin nan al'umma ta yi yawa eh. saboda haka nan wasu suna zama haka nan duk yawan rashin aiki da ake fama da su da sana'o'in da yawan al'umma ne eh. amma ƙari jihohi da kananan hukumomi eh. za su kara ba da dama ga waɗanda ba su da aiki yi da sana'a yi hmm. samun aiki da za su da kuma sana'ar da za su saboda haka ci gaba ne kwarai da gaske jihohi ba kuma baya bane ba to madalla mala akilu mun gode a katsina bari mu sake koma jihar Niger a kwanta gora halo Hello? Na'am. Ni ne daga Kwantagoro nake suna na Garba. To Malam Garba ya ra'ayinka game da eh, kirkiro jihohi na ƙara ko a rage ko a basu yadda suke? eh to kirkiro wani yana da kyau amma ba irin su ya kasance ba mu da irin shugabanni irin wa'annan <laughs> to ya za malam garba tunda ba daga wani wuri za a je a ɗebo wasu sababbin mutane a kawo Najeriya ba wanda suke cikin ne za a bar su da ku da mutane eh, su ne ba wani canji da za a yi kawai maganar shi ne a duk da mutanen da suke adilai adilai wayanda suke da tsoron Allah eh to wannan ina ji sai an hada da sai an hada da addu'a kenan suka tabuka muna ba <laughs> to na ji malam garba to bari mu je Kaduna halo to assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum assalam wane ne Yaya Ali Abdullahi Musa Sogidi wanda yake nan baban na Abba Plaza a kasuwan barcin Kaduna Najeriya. Malam Abdullahi na ji a Kaduna ma suna son a tsaga Kaduna a ƙara mata jihohi. Kana cikin masu wannan ra'ayi? Yaya Ali wato wannan tsaga kasan in muka ɗauki ainihin halin da mu 'yan arewa muke ciki. inda a ce za a tsaya tsayuwa irin na daka don a tabbatar da an yi wannan rabo an yi ƙari waɗanda suka cancanta a basu waɗanda ke neman a basu a basu to amma su tsofaffin jihohin da muke da su ba su gama samun jin daɗi ba kuma suna ɗauko wasu a ƙara mm. yana da kyau da ya tsaya a duba a kuma yi abin da ya dace don ci gaban ƙasar nan namu najeriya da kuma mu talakawan najeriya gaba daya mun gode malam abdullahi a kaduna bari mu tsallaka ƙasar yarba a jihar oshun wane ne daga oshun habibu Labo ne daga ilela local government malam habibu barka da dare yaya maganar ƙirƙiro jihohin nan da yankuna a ƙara ko a bari alhamdulillah ni ga tunani na a ƙara saboda akwai jihohin da muka gani kamar irin su neja hmm. ko sai yawan su har ya zan gwamnati jihar da bai iya Eh, tsara hanya saboda ya kai kilomita yadda ɗari biyu amma in tana ɗari yalla yana yawa ya gyara hmm. amma abun yana yawa in yayi yawa ba su iya su yi aikin amma yanzu kana ganin kana ganin kana ganin eh. malam malam Habibu kamar jihohi nawa ya kamata a ce muna su a Najeriya yanzu muna 36 to yanzu shi na yiwa dai akai ko hamsin, amma arewacin ne ya kamata a kakkasa jihohin nan yadda za a samu a samu jihohi masu yawa kamar yadda yake nan kudu kana ganin suna da tituna nan kudancin najeriya ko ina amma arewacin najeriya hanyoyi an gaza gyara kuma gashi ina jin jihohin arewaci sun fi na kudanci girma ai ma. sun shi kwarai kwarai sun fi jama'a kuma jihar neja ta yi wata jiha hudu nan mun gode mana habibu da na so mu ci gaba da tattauna mu dauki karin rawi amma babu lokaci ya kare saboda haka abinda za mu dauka kenan sai gobe To yanzu kuma sai sharhin murya Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Alhamis ta hudu a watan Nuwamba ranar hutu ce Amurka baki ɗaya domin bikin cika ciki wato Thanksgiving. Wannan biki ya kasance tsohon al'ada tun lokacin zuwan turawan Ingila na farko zuwa arewacin Amurka a karni na goma sha bakwai. waɗanda bayan nasarar girbe amfanin gonarsu ta farko a sabuwar ƙasarsu sun ɗauki wani lokaci domin mika godiya. Bikin da ke zuwa a lokacin bazara da matuƙar kama da bukukuwan kaka a wasu ƙasashe da al'adu kamar Chutong a ƙasar Vietnam da bikin Homo da ake yi a ƙasar Ghana duk shekara bayan an girbe doya. Duk da naman talotalo da ake ci da haɗuwar iyalai, wasan ƙwallon Amurkawa da pareti akwai wani abu da ya sa wannan rana amurka ta bambanta da na sauran kasashe. tare da ran hudu ga watan yuli lokacin da amurka ke bikin samun 'yancin kanta daga birtaniya wannan hutu ya kasance ingantaccen hutun tarayya baki daya da ya kunshi duka 'yan ƙasa akan aƙida guda daya ba tare da bambancin addini ba siyasa ko kabila hutun kuma ya kasance lokacin da mutane ke dakatawa su kalli shekarar su yi lissafi sannan su yi tunanin gaba duk da matsalolin tattalin arziki da amurkawa ke fuskanta da kuma sauran kasashen duniya rashin tabbas ɗan abin da kan wakana a shekara ta da 2013 na janyo wasu wasi a zuciyoyin mutane a halin yanzu shugaba abraham lincoln ya kaddamar da hutun cika ciki na farko a hukumance a lokaci mai matukar mahimmanci da kalubale lokacin yakin basasar amurka kuma kamar iyayensu da kakanni amurkawa mutane ne masu sa ran abubuwan kirki a gaba a kewaye da abokai da iyalai yau kamar da suka yi a shekarun baya za su huta su yi godiya domin albarkatun rayuwa sannan su sa ran rayuwar gaba a ƙasa mai 'yanci. Wannan shine sharhin murya Amurka wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Kuma wannan shine lokacin da za mu kawo muku labarai a takaici. To hukumomi a Sudan sun ce sun kama tsohon shugaban hukumar leƙen asirin ƙasar da wasu mutane saboda zarginsu da ake da yin barazana ga ƙasar. Ministan yaɗa labaran Sudan ne ya bada sanarwar kamin a yau dinnan Alhamis inda ya ce tsohon ministan al'amuran sirri salagash na cikin waɗanda ake zargin. Yau Alhamis Amurkawa na bikin cika ciki na shekara-shekara na godewa Allah wato giving wannan biki dai ya zama al'adar iyalai a amurka ta haduwa don cin nau'ukan naman talotalo da sauran kayan ciye-ciye 'yan tawayen da suka kama garin goma a jamhuriyar demokaradiyyar congo sun yi watsi da kiraye-kirayen su janye daga birnin kuma sun buƙaci tattaunawa da shugaban congo joseph kabila shugaban bangaren siyasa na ƙungiyar 'yan tawayen m23 bishop jean marie runaga ya gaya wa kamfanin dillancin labaran reuters cewa 'yan tawayen za su ci gaba da zama cikin garin na goma su jira tattaunawa da shugaban ƙasar hukumomi a pakistan sun ce wani ɗan ƙunar bakin waken taliban ya hallaka mutane 23 a kusa da islamabad babban birnin ƙasar a gaishe kamar malam jama'a abin da ya sauka shirin mu na wannan lokaci kenan sai gobe da safe karfe 6 da karfe 8 na safin allah kai mu da kuma karfe 4 na la'asar yau gobe din muna fata da muku da wasu sababbin shirye-shirye da labarai da kuma rahotanni yanzu a madadin shi ibrahim da ya tani gabatar muku da shirin nan da kuma wanda ya bada umarni mr des daga injiniya din muskip ne ne aliyu mustapha sokoto a washington dc muke birin ku da misalin karfe 4 na la'asar a nan you This program has come to you from the Voice of America, Washington.